muna so mu tabbatar cewa rahotannin da ke zagayawa ba gaskiya ba ne kuma ba su da tushe balle makama in ji hukumar kwallon kafar gana babu wannan wasa wanda ya tawaye biyu bayan faduwar da kungiyar ta yi a hannun amurka inda aka cinye mu da ci biyu da daya jami'an kwallon kafar gana sun ce fa babu wani dan wasan da ya tawaye a gasar cin kofin duniya da ake a halin yanzu laraban ne jami'an harkokin wasannin kungiyar kwallon kafar kasar ghana suka karyata jita-jitar da ke yaduwa mai cewa wasu 'yan wasan fa sun yi wa coach kwesi a fiya tawaye biyo bayan cinyewar da kungiyar amurka ta yi musu na ci biyu da daya a baya-bayan nan wani gidan rediyo a ghana mai suna joy fm ya ce 'yan wasa musamman ma wanda yake doka kwallo a jamus wato kevin prince boateng ya nuna bacin ranshi da hikimar coach fiya a lokacin da suka sha kashi a hannun amurka Boateng da Michael Essien wanda yake buga kungiyar AC Milan sun sha benci a farkon wasan da ke karkashin rukunin Group G.